mai tare da google hausa tv barka da wannan lokaci domin ganin wani siddabar wani editing da ake a cikin waya mai ban mamaki shekara da shekaru muna ta tunanin ya ake irin wannan editing yanzu yanzu nan za ku gan shi zai faru so ku yi like ku yi subscribing domin ganin yadda ake ire-iren waɗannan editing a cikin waya domin gyara bidiyoyin ku kawata su nishaɗi ilmantarwa faɗakarwa da dai wasu shirye-shirye na gidajen talabijin ko kuma musamman youtubers ko 'yan social media mun gode muku